يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ala cikin kunsa yau na ranar 24 ga watan ɗan shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mai littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursali na imamin nawawi Allah ya ji da rahma. za mu tashi kan hadisi na 145 daga farkon littafin zuwa wannan hadisi wanda muna nan a cikin babi na sha hudu babin filiktisadi fil ibada babin da ke dauke da ayoyi da hadisan da ke sanar da mu tattalin ibada da yin halin tsaka-tsakanci a wajen aiwatar da ita hadisin mu a yau an abi hurairah radiyallahu an an karɓo shi daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna dina yusrun hakika addini sauƙi ne walan yushadda dinu babu wanda zai tsaurara cikin addini ya zarfafa illa galaba ba ce zarfafa wa tarin jaye shi fasaddido ku yi ƙoƙarin daidai wa ƙaribu ku kusanci abin da yake daidai wa abshiru ku yi albishir da alkhairi ga bayi wasta'inu bil ku nemi taimakon cimma isa ga daidai ta hanyar tafiya a farkon yin warrauha da kuma wato ainihin tafiya a ƙarshen yini wa shay'in min dulja da kuma abin da ya sauƙaƙa daga cikin dare rawahu al-bukhari imam bukhari ya rawaici wannan hadisi wa fi riwayatin la a wata ruwayar dai ta shi imam bukhari ta da cewa saddidu ku kusanci daidai eh, ku kokarin yin daidai wa qaribu ku kusanci daidai wa gudu ku yi tafiyar farkon yini wa ruhu ku kuma yi tafiya a lokacin yammaci karshen yini wa shau'un min dulja da wani abin da ya sawwaka daga dare da alƙas wato ainihin nufi daidai ku nufi daidai ko ku cimma ku tunkari manufa ku tunkari manufa tablugu za ku isa ga inda kuke son zuwa ku za ku isa ga abin da ake son cimma ƙauluhu imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama yake cewa faɗar da manzoyi addinu bayan ya ce inna dina yusrun in ji manzo haƙiƙa addini sauƙi ne sai ce walan yushadda dinu to wannan addinu ɗin shine imamun nawawi yake cewa addinu kuwa marko addinin da aka faɗa za ga an yi rufu'a hukuncin rufu'a ne a tattare da shi saka ce walan dinu sai ka yi a kan nun dan a tabbatar maka da ne shi ike cewa an masa rufuwa alama lam yusamma fa'ilu gini akan aikin da ya gabace shi ba ambaci waye aikin ba walan yushadda ba yadda za a yi a tsananta a wannan addini ba tare da an faɗo wanda ya tsananta ɗin ba shi sa sai aka ce addini walam yushadda addini amma da an kawo kamar lafazin ruwa imam nasa'i sha da dina ahadun anan an faɗi wanda ya aiki shine ahadun addini sai kuma aka yi masa nasaba aka yi masa fata akan nuna din don a tabbatar cewar mansubi ne to shine yake cewa anan an ambato shi an kawo shi a marfu'i gini akan cewar na'ibul fa'il ne ba ambaci wanda ya aikata aikin tsanantawa ba sannan sai ci gaba da cewa wa ruwaya mansuban an rawaito shi da yi masa nasaba wa ruwaya an rawaice shi lan yushaddina an gani dina din a masa fataha akan darun a matsayin mansubi ne ahadun shi kuma ya zama ne fa'il din so da kan an kashi da wannan zubin sai zama "Lannu Dina, nushaddadina ahadun in kuma aka cire ahadun da nushaddadinu an gani to ne abin da ke kokarin sanar da mu wa qawluhu illa sallallahu alaihi wasallam illa ghalaba cewa da manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi face sai ya rinjaye shi ay na ad-dinu face sai addinin yarin jayi wanda ya matsa ya tsananta ya zarfafa wa da zalika ya kasa abinda ya tattago kansa na matsantawa ɗin wa da zalikan mushad wannan wanda ya matsanta din zarfafa sai zama ya kasa ya gaza an muqawamati din game da tsayuwa akan al'amarin addini likasarar ta tsurki saboda yawaita hanyoyin addini in ka ce kowanne sai ka zurfafa to yawan abun sai sa wato zurfafa ta sa ka gajiya ka kasa zurfafa ta zama dan wani abu dan kadan ake iya yin ta amma in ta zamanto abin da za a zurfafa din suna da yawa to da wuri za ka sare ka kuma kosa ka kasa kaiwa gaci malam ci gaba da cewa wal gadwatu sayru awwalin nahar abinda ake nufi da gadwa wacce ta zo a cikin lafazin hadisin ino bil ghudwati an gani ce, to abinda ake nufi da gadwa din Sairun awalin na tafiya a farkon yini tafiyar safi ita ake cewa al gadwa war rauha in an ce kuma rauha akhirun nahar ita ce tafiyar da aka yi a ƙarshen yini da yamma kenan wa abinda ake nufi kuma da dulja a cikin hadisin akhirul laili ƙarshen dare wa hadha isti'aratu mala ce wannan aro ne akai wa tamthilun misali ne akai a wannan hadisi wa ma'anahu fassara abinda ake nufi da haka ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla ku nemi taimako a kan biyayya ga Allah mai girma da buwaya bil a'mali da aikata ayyuka fi waƙati nishaɗiku a lokacin da kuke cikin nishaɗi da walwala wa faraghi qulubikum da kuma lokacin da ku ba wani abu da ya ɗauke muku hankali bi haythu tastalidhuna al-ibada ta yadda za ku rika jin daɗin ibadar da kuke wala tasamu ya zama ba za ku ƙosa ba daga ibadar da kuke wa tablughu maqsudakum ku isa ga manufarku kama annal musafira kamar yadda matafi alhadib wanda yake da kaifin hankali da basira yasiru fi hadhihi alawqat yana yin sa irin wannan lokaci farkon safiya kafin rana ta daga ta zafi sai ga mutum ya fita ya tafiya mai nisa ya cimma wani guri mai wato tsaho a tafiyarsa ya yanke wani kaso mai tsoka ko mai yawa daga cikin inda yake so ya je ba tare da rana ta take ya fuskanci tsananin zafin ranar da gajiyawa ba to sai aka ce kuma ku yi amfani da wani abu da ya shafi farkon yini irin ibadar da za a yi ta asuba irin ibada da za a yi ta azahar wani abu ne da ya shafi wani haka in ma na bilbili ne da abin da ya shafi walaha da ake a farkon safiya to yadda masu harkar tafiya ta yau da kullum ta duniya suke kokarin da sassafe su yi maza su yi abin da za su su yanke wani kaso na tafiya to kuma ku yanke wani kaso na lokacin ku da yin ibadar Allah a farkon safiya da ma dai ana gane ita to abin da ake nufi kenan wa tastarihu wa yastarihu huwa wa dabbatu kuma sai ka tarda matafi da shi da dabbarsa kuma sun huta fi gairiha a wani waɗannan lokuta wani tsallake daidai ne ko yawwa wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi gairiha sai ka tarda kuma shi matafi da shi da dabbarsa a lokutan da ba nan lokacin ba zai ka kuma hutu yake ya yi tafiya farkon rana ma'ana farkon yini tun rana ba ta take ba lokacin da ranar za ta take ya to zai samu gajiya da dukar rana ko wahala da shi da dabbarsa sakatar a lokacin hutu kuma yake dabbar tana huta shi ma yana huta sanda aka ce kuma yamma ta taho to sai kuma ga ɗauki tafiya ba wannan tsananin zafin ranar sai cimma wani kuma kaso mai tsoka wani kashi mai yawa daga cikin tafiyarsa to kuma irin wani lokaci da aka ce yamma ta yi ku yi abin da ya shafi nafila da ake kafin la'asar ku haɗa da yin wato ainihin ita sallar la'asar ku yi ta tafarin la haka to kuma kurkure bace irin wani lokacin nishaɗi, lokacin karsashi lokacin da ba lalaci kurkabin Allah Shi ne abin da yake cewa sannan shi fayasiru al-maqsuda sai zamanto sai matafi ya kai ga manufarsa kai ma da kake ibada sai ka kai ga samun lada da sakayya ubangiji da samun yardarsa bai gairi ta abin ba tare da wata wahala ba yadda matafi lokacin da zai wahala ya mai da shi lokacin hutu lokacin da zai zama yana cikin nishadi da wato karsashi ya cinye kaso na tafiyarsa to kai ma haka lokacin sassafe harka abin da ya shafi lokacin hatsi yan walhaka ce a tun kafin asuba ne kai raka a tulfajir aka yi asubar sannan walhata aka yi to lokacin da rana za ta take kuma ta raba tsakiyar sama dama lokacin ba a zahar bace huta ɗan saurara wa kanka lokacin azahar na yi kai in ma zama za ka kwanciya za ka kaɗan yi bacci na ƙailula jikin ya huta to lokacin da asar kuma da karsashi sai kuma ka ci gaba da abin da ya gabata kai na filfilinka kafin la'asar kai la'asar ɗinka haka to shi ne yake maganar abinda wato ainihin hadisi yake faɗa ya ce wallahu adam allah ne masani mala imamun nawawi ya ci ƙarfin sharhin hadisin a wannan bayanin da ba. to marwacin hadisi sahabi shine abdurrahman bin sakhar wasu kuma suna cewa abdullahi bin sakhar an yi saɓani game da sunan abu huraira wajen kimanin saɓani talatin da wani abu ko arba'in ba a kan sunansa amma dai abin da ya farin jaye cikin maganganun malamai abdulrahman yake ko kuma abdullah dan sahar ya shahara da alkunyarsa abu huraira ita ce alkunyar da ya shahara da ita dan kabilar daus ne cikin kabilan garin yaman saboda haka sahabin annabi abu huraira dan yaman dan garin yaman ne kuma cikin kabilin yaman ita ce kabilar daus ya musulunta a ranar yakin khaibar ya kuma halarci wannan guri na yakin khaibar inda ya tattda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan sahabban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kuma yadda da su sahabban yawan hadisai hadisan da abu hurara ya rawaita ya yi na duk wani sahabi da ya rawaci hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaci hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu kuma sahabi ne mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa da kyautatawa a gare ta da haka kafin ta musulunta yake ta ƙoƙarin lallashinta da wato ainihin kokarin jawo ta zuwa ga addinin musulunci har ma ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah kai ba ba ta addu'a Allah ya datar da shi manzo ya mata addu'a ya kuma yi wa Abu Hurairah addu'a yace Allah ya sanya su cikin zakatan bayi Allah ya shiga cikin su Abu Hurairah yana komawa sai tar da babar tasa ta dan saka ya kofa tana wanka bayan ta gama da ya shigo su ce masa ta fari shirya za ta karba addinin musulunci addu'a da manzo'i Allah ya amsa kaga duk abin kirkin da za ka wa iyayenka babu abin da ya fi ka samu su daga wuta zuwa aljanna to shi ne sanadi da dalili na Allah ya karba addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam kan mahaifiyarsa ta karba addinin musulunci <clears throat> Sahabin annabi Abu Huraira ya kasance mai fatawa mai ba da amsa ga sahabbai da tabi'ai a lokacin halifancin umar allah yadda da shi sannan an ba shi jagorancin kula da garin madina a lokacin jagorancin marwan cikin wato jagori da aka yi na musulunci allah ya karɓi rayuwar abu huraira ya rasu a shekara ta 59 da hijirar manzo ya mutu a garin madina aka binne shi a makabartar baƙi inda mafiyocin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suke Allah ji kansu da rahama ya ƙara yadda a gare shi shine yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala ya ce inna ad-dina yusrun haƙiƙa addinin musulunci sauƙi ne ya zo a ruwayar imamun nasa'i da lafazin inna hadha dina Yusru. haƙiƙa wannan addini na musulunci da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi sauƙi ne sai ma aka kira shi shine sauƙin ma'ana ana nufin addini ne mai sauƙi ce wanda aka yi mai sauki ana nufin dokokin addinin musulunci da hukunce-hukuncensa suna da sauƙin yi ta sassauci ga mai aikata su wato waɗanda aka ɗora wa yi bayi za su iya yi kafin mu al'ummar annabi musa alaihi an ɗora masa ibadar sallah da wasu wanda suka gabace su hakana abin da ya shafi azumi hakana sauran abubuwa na hukunce-hukunce daban-daban Allah yake cewa kutiba as siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an dora muku yin azumi kamar da aka dora waɗanda suka gabace ku to waɗanda suka gabace mu ba ba sa sabo mu kuma da sahur a ci har ma annabi ya ce ta saharu ba inna fi sahuri baraka ku ci abincin sahur akwai albarka ta musamman a cikin abincin sahur kaga kai da kake cin abincin sahur amma wata ran azumin kaga yadda yake duka ko to kuma a ce ba abincin sahur haka za ka ɗauko ba kai sahur ba in ka ci abincin dare shi kenan sai kuma Allah ya kai wani daren rana ta faɗi to kaga sa mana abincin sahur da aka yi ai sauƙi ne ko in an kwatanta da waɗanda suka gabace mu a gurin ibadar azumi sannan abin da ya shafi sallah annabi musa alaihi salam sanda annabi muhammad tsira da amince allah su tabbata a gare shi ya je karɓo sallah aka hukunta wa al'ummarsa aka zartar da yin sallah hamsin da annabi ya baro gurin ubangiji ya zo ga annabi musa sai annabi musa ce yaya me ka karɓo me aka ɗora maka ya ce an ɗora masa sallah hamsin shi da al'ummarsa ya ce ko ba ce ne a rage na sha wuya da banu isra'il ba kaɗan ba an fahimta mai yiwa hamsin ɗin na su ma ita suka yi ko ita tafi bai ji da daɗi ba a wajen ƙoƙarin yadda za a yi hamsin ɗin ko ma ta fi haka annabi ya je nemi rage aka rage masa biyar ya dawo ce an rage biyar ce sake koma aka ce an rage na ga maka na ci ba kawai da banu isra'ila ina tausaya maka har ta dawo biyar annan musa ce koma ka sake ce a rage maka ce shi ba zai iya koma a ce hamsin ta da biyar kuma kasa karɓar biyar ko ce da nauyi ma ka je a rage ka je a rage ka je a rage kuma ce a biyar ma sai ka je ka nemi rage to kuma ita Allah ya hukunta za mu da to ashe ba akwai sauki ba daga hamsin ta zama biyar ko to shine annabi yake cewa inna hadha dina yusrun wannan addinin na musulunci da aka aiko ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sauki ne sauki ne matuƙa aka mana mu al'umma sa fiye da sauran al'umma da aka aiko wanda su ma din Allah suka bauta kuma an aiko musu manzannin da suka isar da sakon Allah gare su to amma nasu abin da aka dora musu ya fi zama mai wahala akan nan duk da su ma ba dora musu abin da za su kasa yi ba to amma namu ya fi sauki banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa dukkanin al'umman da suka gabace mu idan suka yaƙi tsakaninsu da abokan gaba arna bayan an kammala abin da aka tara na ganimar yaƙi na arnan da aka yaƙa tattare shi ake guri guda sai allah aiko wuta sai ta kama shi da ciwo tabbatar an karɓi aikin da suka yaƙin da suka yi an amsa to kaga ka yaƙi abokin gabanka ka ga zinaransa da azurfarsa da kayan amfaninsa shi bai mora ba kai ma kuma kana kallo wuta ta ci ai ba sauƙi ne da shi sai aka ce mu an halatta mana mace abin da muka samu na gani maryam ba sauƙi ba ko sannan annabi na cewa waju ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya min ƙasa mai tsarki duk inda take ta zama gurin da za mu iya yin ibada sallah a karɓa ba sai lallai a wani guri kan wani da aka ce nan aka yadda a yi sallah ba kamar yadda ya faru ga wasu al'umman kafin mu a mu in dai guri mai tsarki ne a ban ƙasa in kai sallar ka sallar ka ta yi kuma ya ce an sanya min ƙasa ta zama abin yin amfani da ita don tsarkaka sai aka shar'anta mana yin taimama idan aka rasa ruwa aka yadda mun yi taimama za ta iya maye mana alwala za ta iya maye mana wanka kaga sauki ne a yi wanda suka gabace ba su samu haka ba to shine sai annabi yake gaya mana cewa wannan addini na musulunci da aka aiko shi da shi sauki ne maimakon ma ya ce mai sauki ne sai ce saukin da shi kansa saboda kaiwa matuƙa wajen wato saukin da yake da shi saboda haka Allah subhanahu ala bai dora wa bayansa ibadar da za su kasa yi ba su sare su gajiya gajiya wadda ba su iya juriya ba Allah bai dora musu wani Allah mun gode maka Malam Abdul Irfan ɗaya daga cikin malamai yake cewa an kira addinin musulunci da sauƙi saboda kaiwa matuƙa wajen siffatarsa da sauƙin idan an danganta da addinan da suka gabata kafinmu domin allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wahalar addini wacce ta kasance a kan waɗanda suka gabace mu ita daga cikin mafi bayyanar misali a kan haka waɗanda suka gabace mu in suka yi laifi allah yana sanya tubansu akan abin da suka yi man na laifi ya ce su kashe kansu wa idh qala musa li qaumi ya qaumi eh innakum zalamtum anfusakum ila bariikum sai ce anfusakum ya ku mutane na abinda kuka jefa kanku ciki na bautar wani allah dan mariki allah ya ce ku tuba ku tubar wa ubangijinku kan wannan abin da alamar tuban na faƙatulu an kusa ku kashe kawunan wannan ya daba wannan wannan ya daba wannan ku mutu ku kashe kanku shine kun tuba a karɓi tuban kaga akwai sauƙi kana kallo wanda kake aminin ka yana kallon ka amininsa a ce kowa ya daba kowa wuka ku yi ragas shine kun tuba a wani sai ce daga nan ba daina addini tuban ba an fasa ba za a yi ko ce to wannan ba karamin wato sauki ba ne mu aka yi wani sai aka ce mu tuban abinda ake so kawai mai da na sani mu ciru daga yin abin da muke yi na saɓan mu yi azama mu ɗau aniya na ba za mu sake komawa abin ba kuma za mu ci gaba da yin abin kirki da Allah yake so in muka yi haka tuban ya yi an ka an fahimta kaga wannan ai sauƙi ne akan a ce tuban ka in kai ba daidai ba kashe kanka to shi yasa sai aka ce inna hadha dina yusr wannan addini na Allah subhanahu wata'ala musamman saƙon ƙarshe da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi sauƙi ne allah da kansa ya faɗa yuridu allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra allah yana nufin ku da sauƙi ne baya nufin ku da tsanani kamar da ke cikin suratul baqara aya ta 185 kuma allah subhanahu wataala yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wani abu na damuwa ko shiga kunci a cikin al'amarin addini cikin suratul hajj aya ta 78 sai manzo ya ce gaba da cewa walan yushadda illa ghalaba babu yadda za a kai makura wajen zurfafawa da wuce gona da iri a game da al'amarin addini face wannan matsantawar cikin al'amarin addini da zurfafawar tarin jayi wanda ya zurfafa a lafazin imamun nasa'i kamar da ike cewar walan ya sha daddina ahadun illa galaba babu wani wanda zai zurfafa cikin al'amarin addini face zurfafawar tarin jaye shi malamai suka ce abinda ake nufi a nan babu wanda zai ɗauki wani aiki daga cikin ayyukan addinin musulunci akwai inda yake da sauƙi da kuma inda yake da tsanani ko ya fi wuya a kan wanda ya fi sauƙi to babu wanda zai ɗauki abin da yake mai wahala ya ce shi zai riƙa yi ya bar abinda yake mai sauƙi da rangwame face sai ya gaza ya kasa ya gajiya ƙarshe sai tsinci kansa ya yanke daga yin abin da ya tattago mai tsananin to shi ne su malamai suka ce a wannan gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai yana ƙoƙarin ya hana bawa ya nemi yin abin da yake wato shi ne mafi cika a ibada ba a'a ayin abu cikakke wanda ya fi cika a ibada ai abun so ne dan manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani abu zai bauta ma Allah da shi face wanda ya fi cika ifi zama daidai a abin ake nufi a nan hana wuce gona da iri hana ƙetare iyaka wajen al'amura na addini ƙetare wadda za ta kai ka zuwa ga ƙosawa da gundura da jin abin ya ishe ka ko kuma a ana nufin kada mutum wato ne a game da al'amarin abin da yake na nafala da neman lada ya wato zurfafa zurfafa wadda har za ta kai ga ya bar abin da ya fi akwai misalai da suka gabata kuma za masu su zo nan gaba irin abin da ya faru da abdullahi dan amur dan as manzo ya ce da shi na ji an ce kana azumi kullum to ka koma yin azumi uku kawai a wata guda ya ce zan iya fiye da haka ya ce to karka yin guda biyu da sati litinin alhamis ya ce zan iya fiye da haka an fahimta annabi yana ƙara masa har ya kai ga ceto kai ka riƙa yin irin azumin annabi dawud ya irin na annabi dawud ke yau yi gobe ya sha gata ya sha rabin shekara azumi rabi ce ce zan iya fiye da haka ya ce ba sama da haka tsarin kura addinin musulunci azumi mafi yawa na neman lada shine wanda za ka raba shekara biyu kai rabi azumi rabi kana ce kana shi to kaga a ƙarshen rayuwar abdullahi dan amur bin al sai ke cewa ina ma na karɓi abin da annabi ya faɗa saboda na kai lokacin da kuma abin da ta ba zai ba wanda kuma da ya karɓi wannan mai sauƙi sai kai har ibar duniyar ina yi bai samu ƙosawa da jin ya gaji abu to ana nufin irin waɗannan salan kada mutum ya ɗauka wa kansa idan kana iya yin sallar da raka'a biyar raka'a bakwai kuma ka kwanta ka yi ka kuma ka tashi ka yi asuba ka a cikin daɗin rai to kakka ce sai ka kai sha uku kuma duk sura in ka ɗauko ko a da in ka ɗauko sai ka yi irin izo kaza ƙafa na kumbura kana matsa saka ido kan bacci ya rinjaye ka ka ƙi ba za ka yi ba in ka yi a biyu ka yi sallama a ji a ɗebi ruwa a wanka a fuska ko to kada garin watsa sai ka yi wannan nafular kuma ka zo ka tsanci kanka ka kwanta bacci ai asuba idar baka san an yi ba ka rasa falla saboda nafila kuma gashi hadisi ya tabbata manzo ina cewa Allah yana cewa babu wani abu da bawa zai kusance ni da shi da na kuso irin abin da na tilasta masa to sai ka ɗauki wanda yake ba shi aka tilasta maka ba garin ka yi shi sai ka rasar da wanda aka tilasta maka kaga ciko ya biyo busha ke ko to ba a bukatar irin wannan to shi ne duk wanda zai matsanta a harka ta neman lada ya ce sai ya kai makura ya ɗauki abin da ya fi zama dewa to za a kai ga ya sare in kuma bai sare ba garin yin wannan zai rasa abin da ya fi shi kima da daraja to manzo yana hana irin wannan ne a wannan bayani nasa da yake suka ce ko kuma mutumin da zai wato dade yana ibadar sallar dare misali sai zamanto bacci ya kwashe shi bai rasa asuba ba gaba daya ya same ta a sauran lokaci amma ba shi aka jami an yi an idar ba wani masallaci zai je ibi jami ya dai tashi gari bai gama wayewa ba rana ba ta riga ta fito kaga sai dai ya tasa ya rasa ta a can ko kuma wani baccin ma ya bacci rana ce da ta hasko tagar ɗakinsa hasken ya gama ɗakin a sai yake ganin cewar ga hinin fa komai ya gare ya farka sai ya ga rana ce ma a cikin ɗakinsa to kaga ba magana jam'i ba har ma lokacin nata ya fice an rasa jam'i an rasa yinta a lokacinta to malamai suka ce irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake tsawata duk mutumin da zai matsa a wajen al'amari na neman lada ya yi yadda sai ya gajiya to kuma zai zo ya rasa farilla ko kuma ya zama ya yi abin da ba shi karshe ya ƙosa ya gajiya ya dena wanda kuma ba a san haka to shi ne mazo yake cewa walan da dinu illa galaba babu yadda za a yi a tsananta addini ce sai wanda ya tsananta addinin da ya ɗauko kansa mai tsananin ya rinjaye shi sai a waye gari abin da yake so yi ya gajiya ya kasa ba zai iya ba ko kuma ta dalilinsa da da isa yake ya rasa wa kansu wasu abubuwa jigajigai muhimmai a rayuwa wani za ga yin sallar dare ya ƙara da ranar a sallar dare ya ƙi kwanciya haɗin sai da aka yi asuba amma fa in ya kwanta yinin gaba ɗaya je ya nemo nasa na abin da za a ci a sha to sai kasuwa ta watsa zai tashi an to ai abin da za ka ci shi ma ibada ce ka je ka nemo shi ba ka zama mai maula ba ko nauyi akan wa to ba haka ake nufi to irin wannan abubuwan duk ana cewa ka kaucewa haka ka ɗauki abin da yake tsaka-tsaki ka ba wa Allah wani kaso ka ba wa gangar jikinka wani kaso waɗanda zama da hulɗa ta ɗaga da su su samu kasansu sai zama kowa ya samu abin da ake bukata kuma sai ka fi cimma abin da kake nema sai manzo ya ce fasaddidu ku yi daidai fasaddidu ku ba abu tsaka-tsaki ku aiwatar Allah yana cewa wa ƙulu ƙaunar sadida ku faɗi maganar da take daidai to fasaddidu ku yi abin da yake daidai kakku wanda ba daidai ba mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce to irinsa za ku ya manzan Allah yi kuma shi aka ce ku kwaikwa to irinsa za ku kada ku ganin abin da manzo yake yayi kaɗan ko bari ku yi wanda ya fi nasa saboda shi ya an gafarta masa zunubansa wanda suka wuce da wanda za su so ko ai ba mu kakku irin yadda wasu sahabbai suka wasu kai manzo ya musu gyara haka wa qaribu ku kusanci daidai ko da ba ku cimma daidan ɗari bisa ɗari ba to a samu kun kusanci daidan fiye da a ce kuskure kuka ma'ana daidan ku ya rinjayi kuskuren daidan ku ya zama ya ɗara gibin abin da aka samu abin da to shi ne ko dai ku yi daidai wa daida irin yadda ake so ko kuma ku kusa da daidai wa daida in dai ka kwatanta abin da ya rage aka samu na gibi Allah zai cike mu saboda haka da manzo ce du abin nufi ku rukunkume abin da yake daidai ku yi aiki da abin da yake tsaka-tsaki na ayyukan alkhairi ba tare da kun wuce gona da iri ba kuma ba shantake kun gaza yin abin da ake so a yi to shine wa ƙari buɗe bayan nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya ce wa ƙaribu sai kuma ya ce wasta'inu bil ku nemi taimako da tafiyar safe to a nan tafiyar safe shi ne mana imamun nau'i mana fassara maka ce da ya ci ƙarfin ma shari'in hadisi abin nufi da tafiyar safe daga inda aka ce gari ya waye duk wani abu da ake yi na aikin alkhairi da za ku dace da samun lada da yin tafiya a harka addini ku samu abin za ku samu kafin ranar tattarawa ku kuma ga ubangijin to kuma wani safiyar ku da irin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke idan suka yi da sallar asuba sai su zauna inda suka idar a masallaci ai ta ambatan Allah ta ambatan Allah har sai rana ta fito sai kuma su sallah raka'a biyu bayan rana ta daga ba wani jajaja a tattare da ita shine manzo ce duk wanda ya haka kamar ya yi haji da umara cikakku za a ba shi ladan su to sai manzo ce to ku yi tafiyar safi ku nemi taimako cikin al'amarin addini ku da yin tafiyar safi ma'ana da yin wasu ibadu na farkon yini da za ku ribaci layar ku kamar yadda matafi ke amfani da farkon yini ci karfin tafiyarsa kafin rana ta take to kuma kafin a ce kwanakin ku sun kare lokutan ku sun tafi ku ribaci ranar da kusanci cikanku a ciki tun farkonta a ce kun buɗe ranar ku da aikin alkhairi to sannan sai kuma ya ce mai warrauha kuma ku nemi taimakon al'amarin addinin da rayuwarku ta lahira da yin tafiyar yamma kamar da mai tafiyar yau da kullum ike yi da yamma idan bayan rana ta yi sanyi sai kuma ya ɗora tafiyarsa fankace mai wanda sai ci karfin tafiyar kamar da ya ci karfin wani adadi na tafiyar ta farkon safiya to kama da kai amfani da farkon safiya kai wasu abubuwa na ibadu ka tara kanka lada to kuma idan yamma ta zo ma ka ribaci wannan lokacin lafiyar da ake kafin wato ainihin la'asar a bayan ka'idar kaɗan yi ambatan allah na wani lokaci an fahimta to haka a'a ka sa wa kanka cewa to duk sanda ka idar da sallar za ka yi wani adadin na karatun alkur'ani lokacin da ba zafin kai ya ba tsananin zafin rana gari ya ɗan yi sanyi to kai kuma a wani lokacin kake maiman abin da ka haddace ko kuma kake ɗaukan sabu da safe kuma da asuba kai maiman abin da wato ainihin ya gabata ko kuma da safe da sassafe ka ta yi dama kwakwalwar ta huta daga bacci sannan kake ɗaukan sabon karatu sabuwar hadda da yamma kuma gari ya ɗaya sanyi a sannan kake maimai na tsohuwar hadda sai zama kana cin ribar ka kana cin ribar yammacinka to ku yi amfani da nema a kanku taimakon tafiyar da al'amuran addinin ku da haka kamar yadda matafi na tafiyar yau da kullum a duniyance ake ganin ya yi tafiyarsa da sassafe ci ba baka ga tafiyar da ne kafin rana ma ta fito da rana ta fito ma kan ta take ai na ina guri kasa kan kace mai wannan na isa haka kuma dan tashi tasowa na taso ana idar da sallar la'asar kafin a ce goma ta yi dare na shigo garin nan ba haka ake cewa ba to kai ma kafin a cewa to kwanakin ka san kare ka jawa Allah da ayyukan alkhairi an fahimta ci to shine misalin da aka yi wani da abin da muka fi gani muka fi sani yau da kullum na duniya don mu bayanci abin da yake na lahira to ku yi kokari ku yi haka wa shay'in min ad da wani abu na kasan dare to shine aka ce imam nawawi ce dulja abin take nufi karshen dare ai hadisi ya tabbata cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala yana sauka saman da ta kusa da bayi duk dare a kaso na uku na kashi ukun dare in ka kasa dare daga inda aka ce rana ta faɗi ya fara asuba ta yi ya ƙare to wannan awoyin daga sanda rana ta faɗi zuwa sanda alfijir yake ketowa in ka kasa su gida uku daidai wa daidai to kasan ƙarshe bayan ka ɗauke kashen farko ka ɗauke kaso na biyu a kasan ƙarshe ubangiji yakan sauka sama tafi kusa da bayi ice waye yake neman gafarta an gafarta masa ina mai bukata mai bukata an bashi bukatarsa to sai manzo ya ce to ku yi kokari ku nemi taimako da irin wannan lokacin ku tashi ku wa Allah sallar dare kamar yadda da sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare a farkon dare yayi a tsakiyar dare amma kafin da su sai mai da sallar dare su ta koma a ƙarshen dare lokacin da ya fi martaba kuma ubangiji ke karɓa addu'a bayi yake kuma neman mai neman gafara sai gafarta masa to kuma ku nemi taimako da irin wannan lokacin ku ƙaru da wato wannan lokaci kusanci ubangiji in kuka yi haka sai ku kai ga manufa sai ku kai ga abin da zai faranta muku sai ku kai ga abin da ubangiji ke so ku cimma rawahul bukhari imam bukhari rawaci wannan hadisi to da muka kalli wannan hadisi ina ba mu sako da fiqihu da ya kai kamar kace addinin yana sanar da mu cewa wato a tsarin addinin musulunci da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa bayan shi ya shar'anta musu abin da yake da sauƙi ne wanda za su yi wannan kasan haka tsarin addinin musulunci inda ya mata da sauran addinai addini ne mai sauƙi wanda 'yan cikinsu za su iya yin sannan hadisin yana sanar da mu cewa duk wani wanda ya zarfafa a harkar addini yake daukan abin da yake mai sassauci da sauki sai wanda zai wahala ya gajiya to karshe zai tsinci kansa ya watsar da abin da ya ɗaya shi bai yin wanda aka ce ɗin ba takaitaccen tsaka-tsakin kuma wanda ya kinkimo ke ganin shi zai iya aishi jajirtacce ne shi ba rago ba ne sai waye gari ya fi rago zama rago to wannan hadisi ka yana sanar da mu cewa abin da ke faruwa kenan ga wanda yi matsa a cikin al'amura izar baba irin yanzu a wani ya zo arwala bayan ya wanke fuskar har sai har da ido na zuzzuba ruwa a ciki wai kada ya zama tuwa arwala wai cikin idan bai samu in ya zo har ka shaƙa ruwa sai ya shaƙa har lokaci ya ne shi da kansa ya ji ruwan ya tafi matsanta ya wanke fuska kuma ya hada hada gefen wuya wai kada wani gurin ya zama bai shiga ba ya yi zuwa idan sau kuma ya tafi haƙori an fahimta to irin waɗannan kada mutum ya zarfafa sau da haka hakan zai isa kuma wani lokaci ka zo ka ɗauki kanka ka ɗigo abin da ba shi ko ka kasa kai magaci sannan hadisi yana sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya faɗa mana addinin musulunci addini ne mai sauƙi sauƙin ne ma gaba to shi ma tabbata a hadisi cewar babu wani abu da zai zo gaban manzo sallallahu alaihi sallam ɗaya da sauƙi ne sosai shi ya fi sauƙi ɗayan ma yana da sauƙi amma wanda ya fi sauƙi face sai a ɗauki wanda ya fi sauƙi ko yadda muke cewa hakan ne abin da yake da haka da ake gaya masa wata bai Allah ai akwai tsawon da raka ce kai tsaya haka Allah ba zai kosa da ba ku lada da sa kai da abin da kuka musu na ibada ba sai kun kosa da gayin ibada inda kuka daina shi ne zai daina ku lada amma shi ladarsa bai kare a ɗauko abin da za a iya a samun lada har a mutu ba wani za a ɗauko a tattabo kuma a watsar ba a daina samun gaba ɗaya so da haka a hadisin da na sanar da mu cewa har kulawar da yake so da musulmi da yake tsaka tsakin al'amari kada ya kasa kaiwa inda ake so kada ya wuce inda aka ce ji shi ne tsaka tsaki sannan kuma eh, wani hadisi na sanar da mu cewa ina daga cikin hikima ta kira da isar da saƙo kai wa mutum misali da abin da ya fi gane ya fi sani don ya gano wanda bai gane shi ne abin da malamai suke cewa bil misali ya tadihul maqal da misali na gani da ido practical akan gano magana da aka faɗa sai ka taga gaya mutum magana ka taga gaya masa karatu ka taga masa abu yana ya gane ya gane in an zo aiwatarwa sai ka tara bai gane to amma an kai masa misali da wani abu da zai gani ya fahimci abin da kai masa sai kuma cikin sauƙi a ɗauki galibi practical da ake ai misali ne wani lokaci na fito da abin da aka maka fili sarari wani abu ma za ka gaba shi ɗin aka ɗauko ba yanzu misali in ka ɗauki masu koyon harka asibiti ai ana ɗauko mutum-mutumin ɗan adam a yi kwakwalwa a yi su kwarangwal ɗin kai a yi na ƙafa a yi na hannu a yi waye sai kuma a zo sai a rika ga maka to ai wanda kake gani kaza kuma ba mutum ɗin ba ne amma da an yi jijiyoyin roba ko an yi ƙashin na roba an yi naman duk shi haka na roba ta ce to ai wannan gurin shi kaza wannan ne, kaza ne ana masa ta masa ai misali ake masa na jikin dan adam din mai ko to kana dora shi akan mai ran kuma sai ga ya maka laifi ka ka musalta masa abin da yake da wanda ba shi bane dan ya wanda ake so ya fahimta to wannan yana daga cikin abin da yake sa wato ani a gane al'amari manzo sallallahu alaihi wasallam mai kokarin igana da al'ummar su abuwa ne da haka duk abin zai kusanto musu fahimta ta abin da Allah yake so su zai musu misali da shi don su fahimce shi kai ma kuma haka ya kamata in kai abu sai ka musalta in kai abu sai ka musalta. kan ka ce mai wanda sai ga an dace da daidai ko a harkar koyarwa in ka ɗauki irin wannan sala to ɗalibanka sun fi cin moriya ka za ka koya masu larabci ci sai ka ce a ko lobe fami kana kwatanta cin ko ko ba abincin ne a garinka ba amma ya san ko a wasan ƙasa an aka an san ci ake zai fahimce ka sannan sai ka ce a hudu ji sai kai haka kai haka zai gane cewa ya eh to danka abu ka riƙe ne a hudu ko ka ce a shimmo bi an fi zai gane ka misalta masa shi ainihin shakar ko to sai ka kankace mai wani diya gane abin da ke dan ka zo kana faɗar wa abubuwan da ka taɓa masa zai fahimce su cikin sa to misali a cikin kowa da abu yana taimakawa a gane abin da yake Allah ya samu dace shi ne karatu mana abin da muka da Allah ba mu ladarsa kuskure Allah ya da mai tambaya cikin karatu na muka ko na Eh, akwai cewar idan an gama alwala za ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قارن واجعلني من عبادك الصالحين amma ka yi zuwa nan babu kawai eh, na? eh azumi

galibi wasu da tun kafin ni'imar ta zo ne ce shi in dai har Allah ya masa abu kaza to shi kuma zai wa Allah kaza na biyayya wanda ba na tilas dole bane asali amma ya ɗauki alƙawari wannan alƙawarin ya sa abin ya juya ya zama lalle to shine babin bakanci to wannan manzo yake cewa Allah yana fitar da shi daga marowaci ya wa Allah wani abu na neman kusanci da lada sai idan shi ma Allah ya masa wani abu an fahimta to akwai wannan akwai kuma wanda ya zo cewar a'a kawai baka san Allah zai maka wani abu na nema ba sai ka ci karo da ita ya maka to wannan in ba kake so ka yi da godiya a kai manzo ya kan faɗi nan take ya kai goshinsa ƙasa ya yi sujjada a matsayin godiya da ya ba wa kan abin da Allah ya musu to wannan ya tabbata ka kuma shi wannan ba wani alkawari kai wa Allah da za ka yi maka za in yi maka kaza? to in wanda alkawarin za ka yi abin ya riga yi ni'imar sai ta zo to lalle ka yi kuma rabin marowaci ne Allah ya fitar daga gare shi amma in a'a an maka ni'imar kai ma baka san da ita ba kawai ka ganta ko baka shaɗa in ka same ta za ka yi kaza tana zuwa sai kai wannan a kai sujada ko kuma a bayan ta samu sai kai wani abu na ibada da ubangiji wannan daɗa yabawa nake kan abin da kamar nema wannan babu matsala kamar mutum da aka bashi lafiya sai ya amfani da lafiyar wajen yin sallolin nafila ai yayi godiya ga Allah akan neman lafiyar da aka bashi yayi abin da Allah yake so to ne zai ƙara masa daraja da masa wannan daidai wanda ko yake da abin ki ya zama to wanda ina kance ne a matsayin kai sai an maka wani abu za ka yi wa Allah wani abu shi ma dai yana da kyau in a yi shi akwai lada fiye da a ce ka yi bakancan abin da yake ba daidai ba da dama mazo ce kan ma mutum ya yi in sabo ne Allah ya samu da shi. yake cewa batun cewar idan wa yi sallar asuba su manzo sukan zauna a masallaci har rana ta fito sannan su yi sallah a biyu ko kuma ga wanda ya so yin walhama yi walhassa ko da fiye da biyun ne ya ce to wannan cewar idan rana ta fito din sannan kai wannan nafilar kamar irin karfe bakwai mutum ya yi yi eh, irin yanzu bakwai kai ta yi domin rana tana fitowa kafin bakwai ko har mata nisa ɗin ta ɗaga kuma babu wani jajiya da ita kafin bako. ya eh, babu da ya fi na ice idan mutum alwarsa ta kare a lokacin da ke nuna masalacin zai iya fita yi wa alwarsa ya dawo cigaba da ɗorar ibada da ke lafiya da ba matsala ya halatta na zai ruwansa ko ya fara yin na tsarkin sannan ya nawa soso da sabulunsa ko kuma ya fara yin na soso da sabulunsa sannan ya na tsarkin duk wanda ka yayi shi wannan da yake sai ya fara yin na tsarkin naka sai ya manta da ko soso da sabulun da saba jikinsa sai ya yi ke tunanin sai ya wanke jikinsa sani gaba daya sannan ya sa wannan soso da sabulun guda sai shi ya shi haka ibada yake so yi na sallah da uh, wankan da yi in shi na tsarkin ya yi ya gama lafiya lau to kaga tsarkin sa tabbata na soso da sabulu kuma dama magana sai ta kara wanke jiki kayi da ɗan sabulun ka mai ƙanshi kada so jikin ya ƙanshi ko kuma yanayin wata daudar da wato ruwa kawai bai fitar da ita ba sabulun ya fitar da ita wanda shi kuma nan dama hanyoyin kafofin gashi da suke fitar da gumi da sinadaran da suke cikin jiki to wannan sabon da suke daɗa wanke su fitar da wannan abin da ya shafi ƙari ko wani abin da ya shafi wani tashin warin gumi duk ya amma shirin an sa an wanke insha Allah za a samu abin da ake sai dai an so ya fi haka shine ko bangaren abin da ya shafi sa sabulu in dai kai wankan ka na tsarki ka gama sana ka zo aka na sabulu in baka taba tsarecin ka ba ko a na sabulun da ka wanke da soso sosan ne a hannun ka ba tsarecin ba ka wanka ka kawo ruwan ka wanke ko da kofi ko da hannu ka zuba to wancan abin da kai na tsarkin ka ba lalace dan ba kai abin zai lalata shi ba kai hutu ba ba kuma taba tsareci ba misali shi yasa an kaso ko ma za ka iya ka fara yin na sabulun ka da sosan ka gama tsaf abin da ka tabbata ka tana da na ka na wankan tsarki sai ka yi

E, eh, da fitar ta a kan taka yawa idan mutum ya zo yin wanka ai koda da soso da sabulu kai ya taba jikinka ai magana ce ta iya hannunka da za ka ɗebo ruwa in kana tunanin shi ɗin kumfa ta taba shi sai ka sa to sai a duba a gani shin wannan kumfar da ta taɓa ruwanka iya abin da ya shafi tafukan hannunka sannan kuma ka ci gaba da ai ba ai kun fa ba zama za ta tace ba da ko iya dai wanda ka taba ta in mata ta fita shiga ciki shi kake zan ya ta ya shiga cikin ruwan ko to sannan za ka ba wa haka gama ba tare da kuma ka rika ɗiban wata kumfar ta ka kana zuba a ciki sannan an ka ba ka zuba ma kwaranyewa take ta za ko to shi iya wacce take hannunka da ta taba ciki sai a duba a gani shin wannan kumfar tana daga cikin abin da ya zo a hadisi cewar idan ƙazanta ta canza kalar ruwa ko sansanansa ko ƙanshinsa ya zama ƙazanta shin kumfa ƙazanta ce ta fitsari ko ta bayan gida ko ba ita ba ce shin gumin hannunka fitsari ne ko bayan gida ba shi ba ne to shi idan wannan abin ya zuba a cikin ruwan wankanka in an ɗauka ma shi kazanta ne shin ya canza ruwan kalarsa ta tashi daga ruwa ko ƙanshinsa ko kuma ɗanɗanansa an fahimta ko kaga ko kazantacce sai ta ci wancan sharɗan take tashin ruwan daga mai tsarki to kuma ba ma kazantar ba to ƙanshin sabulin fa shi ma yana cikin kazanta mai tashin ruwa daga mai tsarki mai tsarkakewa an fahimta ko sai ka koma wa hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama da yi maganar wankan gawa da za a yi na zainab ice a wanke ta da ruwa da ganyen magarya ko da wani abu na kafur a ƙarshe kafur yana da ƙanshi ko bai da ƙanshi kuma wankan ibada ake ko wankan ba ibada wanda ma za ta tafi lahira da shi <laughs> sau da aka yi don mutu ya karatun fikihu na mazhaba kafin ya tafi ya faɗaɗa a hadisi za ka samar da ɗan wannan <laughs> yau <laughs> lafiya lau A ayan dai misali ka samu kanka ba ruwa bukatar kai taimama ta kama sai ka je kai taimamaka. ko dai rashin ruwan na za ka yi alwala sallah ne kai taimamaka za ka iya sallah ka da ita kamar yadda za ka yi da alwala ma ka gama kai nafula? masu cewa ba a nafula da ita ba dalili in ma ka iya riƙe taimamaka? har da kai a zahar har la'asar ta zo kuma ba a samu ruwan ba kai la'asar ɗanka da ita ta yi masu cewa ba a sallar farilla biyu da taimawa ɗaya ba aya ba hadisi an fahimta ko to shi kenan sai kai taimamaka kai ba ma maganar wai rashin ruwan alwala ba ne a'a ba ka tashi da ita ba ruwan ko da ruwan kai in kai pneumonia ka za ta tashi sikila kama za ta motsa in mai sikila ka san yana da ake yau da gobe din nan to shi kenan sai ka je kai taimamaka in ka daki ruwan ka daki ƙasarka ka shafa a fuskar ka kawai na samu ka kuma shafa a tafukan hannayenka iya haka sai ka je kai sallarka sallarka ta yi ba magana ka yi taimamar tafiyar da jana'a kuma sai ka kuma yin taimamar za ka yi sallah ba wannan ɗaya ta yi ba kuma da kuma ba ba ka da bukatar ka zauna ai hadisin da ya ce a zauna bai inganta ba eh, ai shi za ta ce maka karatun biki wanda inda ka yi da ne ta an nisa Eh, idan mutum ya taba tsiratinsa to ba ba magana alwala a tare da shi alwalarsa ta lalace eh, sai ya sake wata amma malamai suka ce in ba da sha'awa ba karshen ta garin ya aje soso ne sai hannun ya shafa ba komai alwalarsa ta nan kuma wankansa ba abin da eh, inda sha'awa shi ne don su haɗa hadisin da yake cewa mutum ya taɓa tsiracinsa kamar ya taɓa sauran naman jikinsa ne ko ina da kuma da yake cewa an taɓa tsiracin alwala ta warware suka ce to inda sha'awa ne ta warware in ba da sha'awa ba ne wancan hadisin yana aiki dan da su yi aiki ba ba bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka